hadai Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa sharral umuri muhdathatuha fa inna kulla muhdathatin bid'a wa kulla bid'atin dalala wa dalalatu marjuha ila nar yawa ma sa albarka sallallahu wanda bai sawaya ta sa ta jirgi yan uwa masu albarka muna yi ma Allah subhanahu wa godiya cikin yardarsa da amincewarsa da ya haɗa mu a wannan farfajiyar makaranta wato makarantar kulliyatun nisa'i abubakar majidadi al-islamiyya da ke nan cikin garin argungu a wannan jiha mu jihar kebbi makarantar da ta shahara makarantar tarbiyyar uwaye mata Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance mun sake ma junan mu alƙawarin haduwa wannan rana mai albarka wannan rana ta darba ina jin ɗaya ga watan hudu haka ne yau muna sha nawa ga watan shawwal yau muna sha uku ga watan shawwal hijira ta annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga maka zuwa madina alif dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda ya daidai da yau muna ɗaya ga watan hudu miladiya haihuwar annabi isa ɗan maryam saha shekara ta dubu biyu da ashirin da shidda allah cikin ƙaddasawa su da yardarsa ya ba mu ikon haduwa domin ci gaba da wannan muhadara ita wannan muhadara tana da take taken wannan muhadara shine ne wato ya mace mai ilimi zinari ce wasu malamai suka ce ta ma wata zinari ta zama god da haka ya mace mai ilimi god ce insha Allah a cikin wannan yan takardun da suke hannuna za mu tattauna ne akan muhimmancin ilimi a gabaɗai menene ilimi yake da shi menene muhimmancinsa menene falalarsa sannan menene muhimmancin ilimin ya mace sannan za mu tattauna akan illoli da haɗarin jahilci a wurin mace? kuma za mu ambata muku magabata cikin mata sahabbai wayanda suka shahara malamai ne a cikinsu sannan za mu kawo muku siffofin da kuma halayen mata masu ilimi sannan shi ilimin nan da muke magana mu muna magana ne akan ilimi a dunkule amma mun rija da magana mu ne akan ilimin shari'a amma kuma ya kunshi hatta da ilimin rayuwa amma dai muna magana ne akan ilimi na shari'a da haka insha Allah za mu bi waɗannan 'yan takardu da suke hannunmu mu samu ɗan abin da muka ɗance tare da ni akwai sauran malamai da za su zo muna jiran hanyar su akwai hafizu kitabillahi alaramma abubakar muhammad bayawa wanda insha Allah yana nan ta wannan wurin akwai sheikh Hussaini dr abubakar giro wanda zai zo ya yi ta'aliki akan wannan fefa da take gabata insha Allah ba da bata lokaci ba za mu fara mana yake cewa ahaliyatul ilmi inda almar'atul muslim muhimmancin ilimi a wurin ya mace musulma alhamdulillah alladhi 'allama bil qalam godiya ta tabbatar mu Allah wannan da ya sanar da mu karatu da rubutu da alqalami allama al-insana ma lam ya'lam Allah da ya sanar da mutum abin da bai sani ba wa rafa ahlal ilmi daraja Allah da ya daga ma ma'abuta ilimi darajojin su wa salatu wa salamu ala nabiyyina Muhammad salati da aminci su tabbata ga shugaban mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam alqa'il wanda yace man yuridullahu bihi khairan yufaqihu fi din duk wanda Allah yake nuna shi da alkhairi sai Allah ya bashi ganewa da fahimta a cikin addinin musulunci wato idan Allah ya baki ilimin addini alama ce daga cikin alamomi da ke nuna Allah yana son ke ga wannan dai daraja ce da matsayi da duk ya mace da ya kamata ta gano alama Allah yana son ki ba wai ya baki kyawu ko ya baki kudi ko ya baki kadarori ba a'a ya azurta ki da zuwa makaranta da kuma gane abin da ake karantawa wannan ba ƙaramin arziki bane malaki amma ba da bayan haka ayyuhal muslimuna ya ku musulmi ayyuhal Akwatin Mumina. ya ku yan uwa mata muminai innal ilma fil islam lalle ilimi a musulunci laysa khassan bil rijal ba wai ya banci maza kadai ne ba dunan nisa'i ba da mata ba bal wa faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin shi ilimi farilla ne akan kowane musulmi namiji da musulma mace kama qala an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kama da manzon tsira annabi Muhammad tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ya ambata yace talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin neman ilimi farilla ne akan kowane musulmi falma'atul muslima ita mace musulma ta ta ilal ilmi tana da bukatuwa zuwa ga ilimi kama ya hataju ilaihin rajul kama ya hataju ilaihin rajul kama yadda namiji yake da bukata da ilimi ɗa namiji ya mace na bukatuwa ga ilimi irin yadda ɗa namiji yake bukatuwa da ilimi balkar ta kunu hajjatuwa ilaihi a can malai ce bari ma bukatu wanda ya mace take da shi akan ilimi ya yi tsarni sama ga bukatu wanda ɗa namiji yake da ita akan ilimi wato da ɗa namiji da ya mace wa yi tsarnin bukatuwa ga ilimi malamin su ce ya mace ta yi ɗa namiji bukatuwa da ilimi Da لأنها مربية الأديان domin ita ya mace ita ce mai tarbiyyar al'umma ita ce mai tarbiyyar al'umma duk wani ɗanar da ki gani duniya in ki gani ya zama mutumin kirki mai halin kwarai to ya dace ne da samun uwa mai tarbiyyar kwarai kuma duk wanda ki gani cikin lalacewa da baɗewa to an samu aka ne daga uwa da ta ba shi tarbiyya don haka ita uwa ita ce mai tarbiyyar al'umma wasa da atin rijal kuma ita ce masana'antar mazaje duk wani namiji wanda ke ji an ce wannan namiji ne gwarzo ne soja ne ko wani sataccen shahararren ɗan siyasa ko wani babban malami ko wani babban alaramma daga kan wani mace a haƙiro shi ko ba haka bane daga kamfanin mace a haƙiro shi saboda haka wa awwalu madrasatun yatakharraju minha al-abana ita ce makaranta ta farko wanda ake yaye yaya daga gare ta kamin duk wani mutum ya ce wata makaranta nursery ko primary ko secondary sai da ya zauna karkashin mahaifiya ta yi karatu irin nata karatu to ashe ke ga irin wannan halin bukatuwarta ga ilimi ya yi tsanani sama ga bukatu da ɗan namiji da su ga ilimi malaki abu na farko wanda ke nuna miki muhimmancin ilimi don ke ba ilimi muhimmanci al'ilmu sababin al'ilmu sababu ma'arifatullah ilimi wata hanya ce da ake gane Allah da ita wa ibadatihi kuma ilimi wata hanya ce da ake bauta ma Allah ala basiratin akan basira babu yadda za a yi kisan Allah sai ke karatu kuma babu yadda za a yi bauta ma Allah bisa ga basira sai ke karatu kai fa ta abudul mar'atu rabbaha yaya mace za ta bauta ma ubangijinta wayya la ta'rifu ahkamu diniha alhali ba ta san hukunce-hukunce addinin ta ba kai ba ta salli wata so yaya za ta yi sallah ta yi azumi wata ta hajjar yaya za ta yi aikin hajji wata rabbi abana'aha ya za ta tarbiyyaci 'ya'yanta alal islam akan musulunci da junin ilimin ba ta da ilimi ba Allah madaukakin sarki ya ce fa'alam annahu la ilaha illallah ka sani babu abin bauta da gaskiya sai Allah fa bada abul ilmi sai Allah ya fara da ilmi qabla al-qawl wal amal kun gabanin magana da aiki kun gabanin ka ce la ilaha illallah sai ka san menene ma'an la ilaha illallah sannan ai magana aiki da la ilaha illallah abu na biyu daga cikin muhimmancin ilimi Falmar atul jahila mata da suke jahila kada ta kawo fil tana afkawa cikin aikin bid'a aw la kada ko ta afka cikin kurakurai wahiya la tashku ita ba ta sani ba saboda ni nisa za ta afka cikin bid'a da kuskure ba ta sani ba me yasa saboda jahilci amma almar'atul alima amma mace wadda take malama wa abdullahi ala nuri tana bauta Allah ne bisa ga wani irin haske wa hudar da kuma shari'a mai ilimi tana bauta Allah akan haske da shari'a daga cikin muhimmancin da ilimi yake da shi wanda yake shine na uku al'ilmu ya hafazun ma'ati minan hiratu wa biya ilimi yana kiyaye mace daga abkawa cikin karkacewa akan hanyar kwarai yana kiyaye mace daga tozarta duk inda haka mace ta karkace mu hanyar kwarai ta zo ta bugunyar hanya ta saki ilimi ne ta yi ta da hanyar jahilci duk da ga ya mace ta tozar ta wulaƙanta ta aje ilimi ta da jahilci amma ilimi da ɗai yana ɗora masu ne akan hanya mai tsakiya sai aljanna yana azata ga hanyar kwarai wadda za ta zama kamar yadda aka ce ya mace zinari ce ko a ce gwal zai tabbatar mata da sunanta na mai ilimi ba za ta tozarta ba za ta wulaƙanta ba sanadiyar ilimi ilmu hisunin ilimi wata irin garkuwa ce manihun wadda take hali ya amin bar'a wadda take kayewar mace mina shibahatar fikiriya daga shibuhohi na tunani shi waɗanda mutum zai zauna ya ta tunanin mummunan tunani wanda zai kai ga halaka ilimi yana karewar ƙamace daga ashibuhati al-muharrama daga shahawatul muharrama shawoyi waɗanda aka haramta ilimi yana hana ya mace zama mata katangar gaskari daga auka cikin الشهوات muharrama wato shawoyi wanda aka haramta kamar abin na ambata lokacin da muna darasin ballagazan mace nace za a ga ballaga zammace mace dan ya sanya maka shawoyi ta dawo suna neman ƙananan yara warin diyanta warin jikoki da su take shawa kun ga daga nan an halaka an tozar to ilimi duk ya kawo wannan rashin ilimi idan haka ilimi yana kare ya mace daga shawoyi da aka haramta abu na uku taqalilul kafirati wal fasikat ilimi yana hana mace kwaikwayo da kafirai mata da kwaikwayo da fasikan mata ita ba ta da bukata da wani abin da wata kafira ke da shi wanda zai birgita, ta babu abin da ke birgita. haka nan ba abin da ke birge ta na ayyukan fasikan mata bai taɓa birge ta duk wani abin da ta ga wata fasikan mace ta yi ba zai birge ta ba saboda ta sa akwai abin da addini ya sa da za ta yi wanda zai zama mata wayewa da ci gaban rayuwarta falmar atu idza allimat mace yayin da ta yi karatu kuma ta gane karatu arafatul halal wal haram to nan da sai ka gane menene halal menene haram ba dai ilimi ba ba ki iya gane bambancewa tsakanin halal da haram da ilimi za ki gane wanda shi amijin ki na aure wannan kuma ba mijin ki bane an gane ku da wannan kuma da ilimi za ta gane arafat hududullah za ta san iyakokin Allah shinge da Allah arafat khatarul ma'asi kuma da ilimi ne mace za ta san hadari da illolin saba ma Allah kun ga duka wannan idan mace na son ta zama zinariya ko ashe god to sai ta san muhimmancin ilimi kuma ta gane fa'idar da ilimi yake da shi gagata da ilimi ke mace fala taqda'u bizinatud duniya ba za ta yadda ta yi yaudara ba saboda kawar duniya wala bi wasa'ilil fasadi a muntashira haka nan ba za ta rudu da hanyoyi na banna wanda suke yaduwa ba ba ta da su saboda Allah ya azurta ta ya ba ta ilimi kuma ilimin nan gagatar da zai mata zai haska mata duk abin da ya shige mata duk in ba don wannan ba da Allah da siffanta malamai da cewa inna ma yakhshallaha min ibadihi ulama Allah ya ce waɗanda suka yi cancantar su kiyaye dokokin Allah su ne malamai masana A kun duba su malamai zikira ku guda da ku da su duk abin da a cikin jikin shi babu abin da an ka canza wa malami ba a samun injinin zinari ko na ba. zuciyar ta iri irin kowa ta amma mina na ke kange malami ko malama daga yin wasu abubuwan da ka sa ana ganin martaba sai da daraja sai ilimi kuma ke ma kina fatar ka kai ga irin wannan matsayin da wannan manzali Allah ka dasar da ku abu na biyu al'ilmu yarfa makanatul mar'ata fi duniya wal akhirah ilimi yana ɗaga darajar ya nan duniya da lahira ah to yake wance yake cewa malama ko in ta ki tsaya ta wuce ko ki jaye mata ko ki yi mata wata hidima me ta hiki ba abin da take yin ba ilimi ba to ilimin na ko ta hiki shi ne kisa sa kira darajar ta tare shi shi ne kisa in tana magana sai ka saurara in babu darajar ilimi ba za ka iya tara mace hamsin ba su yi shirin saurare ka kai awa shirin su akwai mahaifiyarka wadda ta haife ka akwai wadda ya kace akwai kanwarka amma saboda darajar ilimi sai ga mai ilimi ya tara al'umma mutum guda Suna magana ba mai a kalafin shi Allah ya ce yafa illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma daraja Allah yana daga darajar masu imani cikin ku da wayannan da Allah ya ba ilimi a matsayin daraja ashe kun ga ilimi da haka ne yarfa illahu allazina amanu minkum Allah yana daga darajar masu imanin daga cikin ku eh na utul ilma da waɗannan da Allah ya ba ilimi daraja darajata a matsayin darajoji ilimi ba daraja guda ba ce darajoji ne kana ƙara neman ilimi da aiki daraja kana ƙaruwa martaba kana hauhawa kullum kawai gari ka ƙara karatu kana aiki kai ko daraja kana martaba kana ƙara hauhawa daga lokacin da kuma kake ja da baya ga ilimi to kuma martaba kana yi ƙasa kana wa ilimi ja da baya ka sakai ce uku shi ke nan daraja ta ku da da kai yasa za ga wasu da ɗalibai ilimi ne amma da suka bar ilimi ba yau ga suna sun dawo ko tarihin su ba kai sai dai wata gaji ta ce wallahi a makaranta duk waɗanda da an malamai yanzu ni ne zama masu monita to me yasa an ga san suke ba san ki ba ke ke yaɗi ke yaɗi da ilimi su ko sun rika ilimi ke ja da ba su ko sai Allah daga daraja fal mar'atul alima mace da take malama ce mukarramatun inda Allah abin darajantawa ce a gurin Allah muhtarimatun fil mustaqbal abin mutuntawa ce a cikin mutane na al'umma duk inda al'umma society na al'umma tana da daraja an gane ko wato tana da ƙudratun lagairiha daraja da take da ita akan waninka walaisatul karimatu zulma ba wai darajar take da shi daraja ce ta zuciya ba wala yasatul karimatu fil mal daraja ba ta kasance a cikin zuciya ba wala fil kuma kyawu ba shi ne daraja ba bal fil ilmi wat taqwa daraja gaba ɗaya ta tattara ne cikin ilimi da tsoron Allah da zaran wancan da ilimi tana da tsoron Allah to daraja tana hawa kullum na hudu almar'atul alima turabbi jilan saliha mace mai ilimi to sai ta tarbiyyanci al'umma ta samar da al'umma nagartacciyar al'umma ta samar da al'umma mai tarbiyya al'ummul jahila uwa jahila kada tafsudu abna'aha za ta lalata tarbiyyar 'ya'yanta wani ya lalata dari alhali ba ta ga yarta ta lalace ta shiga wani yanayi amma ba ta sani ina buga muku misali da matan mu na karkara inda mace na ji tana gani ita ka ɗauka yadda ta tura inda wani ƙasa da zai fasikanci da ita ai wannan abin ko dabba albarka mace ta san cewa tsakanin yarta wanci da wanawa ba miji tana da aure ba amma ta sa ƙiyar ta gaba ko ta tabace ta a tare ta kwan inda suke gobe ta dawo shin wacce irin da bala ta wanda me ya kawo wannan rashin ilimi rashin ilimi ke kawo mace ta bari wani ɗa namiji ya hulɗa da ƴarta ba da sunan aure ba wai da sunan soyayya wai saurayin tana ko masoyin tana za ta je inda yake su yi hira awa uku awa hudu duk da sunan soyayya kawai ba da sunan aure ba kuma inda za ka ƙara gada gambalar su ga wanda ka neman ta aure an san shi amma ga wanda wasu saurayin ta ilimi na ta haka Allah ya samu dace lakin al'ummul alima sai da ita uwa wadda an malama ta gari su a ƙira su sahiha tana da ingantacciyar aƙida ne a cikin yayan haka ne ok na zalake ko ta adama a as-sala tana karantar da yayanta sallah ita uwa wadda take masaniya kun gane ku? tagarisu fihim aqidatu sahiha tana dasa musu ingantacciyar aƙida tarbiyahum ala al-akhlaq islamiyya tana tarbiyar ƴaƴanta akan min dabi'u na musulunci wazalika wazalika qila malaka shiyasa an kace al-ummu madrasatu idza adattaha a adatta ce ba tsayibar a araji. uwa ta ce madarasa makaranta ta farko idan aka yi tattalinta aka kula da ita to ka yi tadadin shi'iban tsayibar wato wani irin tsirrai wayanda suke masu kyawu masu ban ƙare ba su shawa saboda haka daga lokacin da aka kula da kalbiyar uwa ta samu ilimi ta gane ilimi ga tsoron Allah to shi an kare abu na biyar nisa'us salaf kunna alimatun faqihihatun haka ne faqihatun ko matan magabata matan sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mata ne matan sahabbai muna tare mata ne da suke wato alimatu matana kun gani matan magabata matan salaf malamai ne ba jahilai ba ne su matan magabata yanzu in wani ya dawo suna da awar shi salaf ne ko shi ahalus suna ne to bi an hujja ka na barin mata kacin da hujja babu da zai saboda haka duk mutumin da ya san ciwon kai ne to zai tashi tukuru ya ga cewa matarsa ta samu ilimi ilimin addini da ilimin rayuwa kowane yana da nashi amfani amma wanda an wajibi shine ilimin addini ilimin shari'a daga nan daɗa sai ilimin rayuwa ilimin sana'a ilimin kaza wanda zai taimaka mata wajen gudanar da rayuwar. Allah ya mu dace da shi ne yake cewa anan unzuri ila ummahatil mu'minin ku yi kallo zuwa ga wato matan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala ra'sihinna musamman manya daga cikin su kamar umuna Aisha radiyallahu anha kanat min a'lamin nasi bil hadith wal fiqh idan ana magana ilimi an ce ta kowa sanin hadisi da fiqh ita umuna Aisha a wannan lokacin a zamaninta kanat a'lamin nasi ba wai maganar mata ba har maza sai sun fi wurinta sun bincike ilimin hadisi sai sun fi wurinta sun bincike fikihu to ke yanzu saboda Allah menene hujjaki na ki zama da kariya ba ki tayi tsaki karatu don mi zaki yadda ga ummu na Aisha ne radiyallahu anha ba ta bari an ka ta baya ba wajen ilimi da karantarwa da neman addini ba ta wasa sahabbai kanatu sahaba yarji'una ilaiha fil masail sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suna zuwa wurin a cikin tambayoyin matsalolin su duk wani abin da ya shige masa duhu wurin suke zuwa su tambaye ta ta ba su fatawa saboda haka abin da aka ci gaba duk wanda ka tunanin cewa wai ya mace ta zauna ba ilimi ko wai in ta ilimi da yawa shi ka sa ta lalace yana da gurɓataccen tunani ne ta je ta yi karatu muna gani manya-manyan ƙasashe na duniya yanda maza suke gwagwarmaya wajen neman ilimi haka ba za su gwagwarmaya wajen ilimi ko da in ki duba jamhuriyar niger in ki ta ga da jami'a akwai ta mata ce zalla a na cikin birnin yanzu an rama ka gani ƙananan yara za a ganin ɗan yarinya ya shekara goma sha uku in ta kama zurɗa larabci sai ka ce kada kallon in ta fara yi maka larabci wala sai ka ce kada kallon son ma ta kai wani abu ya kama ka ka ce larabci za ka yi shekara goma sha uku ga sunan duk wani abu da ya tashi nan wurin kuko sani akwai ɗaya daga cikin malamai wadda ta kai matsayi na dokta nan ta yi shigowa tana karantar da ku ɓangaren lugar larabci to sai ka ce baka yi da ita ba tun da batuta wannan mummunan tunani ne tunani mai kyau game da muka ambata gashi na mara ce za dalilin wadu wannan dalili ne sarari annan mar'atu fil islam laha makanatun azima cewa mace a musulunci tana da matsayi babba fi talabal ilmi wajen ta sa ta tarbi ilimi wani sharhi da kuma watsa ilimi kuna ji ku yi tsaye ku yi karatu kuma ku watsa karatu ku karantar ku shiga duk inda maza ka shiga suna isar da sako kuma ku je ku isar da sako in kina da kuɗinki kina da hali ko a da kike shiga sai littafai ki baza ki sai hili a gidan tv a gidan rediyo ki karatu sakonnin ki su kai wannan shi ne ko wata ta sai baka miki ta sai hili a sai kina karantarwa kuna gani yanzu irin kano da haka suka samu ci gaba saboda ni, in ka ɗauko ɗaya mace ka aje ba wanda ya sassa da irin ɗaya mace uwarta duk yadda namiji ka magana akan ɗaya ce in mace ta mace uwarta gaba ka san tudun da kai namiji baka sani ba haka ne ko ba haka bane duk bazan karantarwa da muke muku nan karanci ne na malamin mata in muna da su shi ke na sau ba musu zo su su fafata kuma ko yanzu an yi kusan kai ta nan gaba duk waɗanda abuwa kuma ga muna yi sai dai ku ga yake mu sa albarka ku za ku ci gaba da abin Allah ya sa mu dace na shidda daga cikin muhimmancin ilimi al'ilmu ya hafazu karamatul mar'a musulun ilimi yana kiyaye mutuncin ya mace wa ifatiha kuma ilimi yana kiyaye mata kamun kanta duk inda ke gama da ilimi inda ilimin na ga tsoron Allah to za ka iskota mutunta mai kamun kanta za ka isko tana da kamun kai za ka isko ta cikin mutunci da mutuntawa ba za ka bari wani kawai banza ya wulakantar da ita ba al'ilmu allima mar'ata ilimi yana karantar da mace ma'anar haya ya ake ce ma kunya ilimi na karantar da ita wannan A ahamiyatul hijab ilimi na karantar da ya mace muhimmancin hijabi ilimi yana karantar da mace haɗarun tabarrush haɗarin fita ta bi tsara walaktilatun muharram sannan ilimi na karantar da mace su cuɗeɗe ne a wadda aka haranta walmar asir muta'allima bidiniha mace da ta kasance masaniya ga addininta la ta kunu mutabarraja ba za ta zama mutabarrija ba da hitabban zaba mutasahilatun fil haram ba za su zama mai sakaci wajen haramun ba aw tabi'atun lil mawdi'at al fasad ba za ta bi wuraren da ake banna ba bar a sifatun sai dai haganta mai kamun kai ɗahiratun tsarkaka sadu fito ala diniha wanda suke a aka addininta hadarul jahil ala mar'a hadarin jahilci a wurin yamaci aljahalu sababin da kulle sharri shi jahilci ne hanya ta dukkan wani sharri wa min asali yana daga cikin illolin jahilci wa filma ma'asi wato abukawa cikin saban Allah duk inda ki gama ce tana birkitawa cikin saban Allah jahilci mata yawa ba ilimi ba ilimi kan ba zai ingiza ta zuwa ga saba Allah ba ittiba'u shahawa biye shawoyi shawoyi haka ga masana ta abuwa abubuwa da shawa tarbiyatul abna'i ala jahal tarbiyar yaya akan jahilci sannan du'aful iman raunin iman ga ababe guda biyar su ne abin da jahilci ke gadarwa jahilci na gadar da biye shawa jahilci na gadar da tarbiyyar yaya akan jahilci jahilci na gadar da raunin imani da sauran abin da muka ambata can baya da zalika kala a as Ya yasa ɗaya daga cikin magabata yake cewa aljahalu mautul kulubi wal ilmu hayatu ɗaya daga cikin magabata ce jahilci shi ne mutuwar zukata ilimi shine rayuwar zukata daga lokacin da ka zuwa makaranta kullum kina jin rayuwarsu tana canzawa ina ƙara samun haske ko ba haka ba kai fa ta dalibul mar'atul ilm ya ya kamata mace ta nemi ilimi yadda ya kamata mace ta nemi ilimi na farko ta'allumul qur'ana wa tafsiri abu na farko shine mace ta fara neman ilimin qur'ani ta fara sanin qur'ani shi an na farko da zarar ga ɗalibin ilimi an ilimi tun daga sanin qur'ani an riga an wuce yasa abin da ake so ga ɗalibin ilimi ya hada ci qur'ani to yanzu ya samu hanya ya buɗa maka ne hanyar cin nasara karatu ga su alaramu mahadabta ƙur'ani yanzu samun su a gidan karatun da yake yi sai an yi bada nan gaba za mu kai inda masarautar nan take bi in wani mukami ya tashi wallahi kilan shi ɗaya ne sai ɗaya laifinsu kuma bai hana musu jiya su yi karatu ba saboda ne karatu sai yan basu ba niyya bokon ka hakuri sun je su yi bokon nagarta kake kallo sun samu nagarta ni da kai na gaya ma idanuna duk inda ya je shi ne jagora duk wani abu da ya taya nasu sai da an ce kai a shugaban mu sai da baka je a dan fodiyo na ga duk wasu ɗalibai ce wani sa malam kai baka ba da sallah ya ce to malam waɗanda duk ƙananan yaran mu duk yaran na ƙanana kuma abin ga da baka garin muna da shi duk suna da shi to agon mu ba su dama su ma su fama ta bisa ga mu zo mu tarau Ya ce to laka ka tunani ne ki ko ina ka shiga ga mutum ana mutunta shi ko ina ana darajar shi da addini ba maza ba ba mata ba kowa in kana da addini yadda haka ne kowa na son mu'amala da yan haraka ta tashi ta kuɗi gurin gurin za ka gani kuɗin kowa kowane gurin suna hannun shi saboda mai amincewa an yi da kai mina na addini Allah ya mu dace na farko ilimi na ƙur'ani da tafsirin ƙur'ani abu na biyu ta'allimul aqida as-sahiha ka nemi ilimin sanin aƙida ingantacciyar aƙida ilimi nawa kenan biyu ta'allum ahkamu tsahara wa tsala neman sanin hukunce-hukuncen tsarki da sallah duru durusu wal muhadarat halarta inda ake yin darussa da inda ake gabatar da laktoci irin haka kamar ko gabana muna yin haka ga wannan ɗalibin ilimi zai zama haziki zai zama malami saboda karatu ne mai gwaɗi ake ɗabowa ana bashi ka dinga halartar wurare yadda ake darussa da yadda ake gabatar da muhadara qira'atu kutubul ulama karatun littafan malamai da ahlul ilmin inda jihar, tambayar ma'abuta ilimi a lokacin da baka sa abu ba kamar yadda Allah ya ce fas'alu ahlul ilmi أعوذ بالله من الشيطان taimaki ma'abuta sani in kuntum in ba ku sani ku tambayi malam sau haka karki zauna a matsayinki na ɗaliba ba ki bincike Kullun ki bibi abin da ba ki gane ba ki binciki abin da ba ki gane ba in wanga bai sani ba wanga ya sani da wannan suke tara ilimi mai tarin yawa mala ya ce ƙarshe ayyatu al'uktul muslima ya ke uwa musulmi ilimi annal ilma nurun ki sani wa ilimi haske ne wal jahlu zullamun shi ko jahilci dukkai ne wa annaki in ta'allamti nafa'aki Allah in ki karatu sai Allah amfane ki da wannan ilimin wa nafa'a biki gairiki kuma wata ki ta amfana da ki faj'ali laki nasiban min al-ilmi kulli yawmin ki ƙoƙari kowane yini kina ƙara ma kanki wani kaso na ilimi kullun ki waye gari ya zama na iliminki ke ƙara ma kanki samun ilimi walau qalilan ko da ilimin nan dan kadan nan fa innal qalila ma domin abu ɗan kaɗan in dai aka doge khairun bin al kasiri min ya yi alkhairi daga mai yawan da aka yi kullum kina zuwa kina ƙara ilimi kina ƙara ilimi kina ƙara ilimi to da haka sai ga ki ya ƙaru ya haɓaka Allah ya samu dace to daga nan kuma sai mi sai siffofin mace mai ilimi da fa'idodi da alkhairan da ke biyowa baya ga mace mai ilimi mala ce fa innal mar'atal muslima lalle ita mace musulma idza tarattabat bil ilmi shar'i yayin da tabbi wato ilimi na shari'a an gane ko salahan nafsaha sai kaga wato tarbiyyar ta gyaru wa aslahat wato baitiha sai ga gidanta ya gyaru wa kana sababan fi salahil muslimi kulli kuma sai ta zama dalili na gyaruwar al'umma baki daya malama guda za a samu a unguwa ta yi sanadiyar al'umma da yawa sun gyaru malami guda za a samu a unguwa duk ya yi sanadiyar yan unguwan nan kowa taso ya zama mutumin kirki ɗazu ina tsaye da wani mai kwamfuta sai wani yaro shi da shigowa ta kusan mai yake bai aboki ne Allah ya kwashe maka albarka na ce la'ayi ka zo ga kare albarka kaka cewa mutum Allah ya kwashe mai albarka ni kalle shi ya kalle ya shiru na ce don Allah ma na ku daina irin wagawa don Allah ku gwada wagawa ba a wargin addu'a Allah ya kwashe mutum albarka albarka fa yana da ita in Allah ya kwashe mai albarka duk kwamfutocin da an wurin nan ba a gane fasu yau suna dambalewa gaba ɗaya a na ana wahala ba a gane matsalarsu ba to kai ka so da kuma niyyar ji maka yi kuma ka ce Allah shi kwashe da albarka to wasu kalamu ne wanda galibi sama da ba su gane addini ba suke amfani da su manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗe mu ga irin wannan ɗabi'a to daga cikin siffofin mace wadda take malama masaniya wadda ka iya karɓa sunan ita ce ake kira gold ko zinariya ko na farko shi ne ta kawan lahi a safin ilmi malamin suka ce tsoron Allah shi ne tushen ilimi kuna ji ba abinda aka ce ba ilimi sai tsoron Allah Allah ya ce Inda ma yakhsha Allah min ibadi Inda ma yakhsha Allah min ibadihi al Ma ba wala ka dole kira eh inna ma yakhsha Allah eh? Inda ma abin sani kawai yakhsha Allah wayanda suke tsananin tsoron Allah da jin nauyin Allah da jin kungiyar Allah kasu saba mai min ibadin cikin bari ne su ne al'ulama ulama masana malamai ashe ko in an ce ke malama ce to ana nufin ke mai tsoron Allah ce ku fahimci ma'anin malama malama mai tsoron Allah malam mai tsoron Allah yasa da hausa ka malam kasan san Allah mm. ko ba ka wuce ba a ce malama ce san Allah ba ta ta aka yi sai in ka lalace falmar atul alima mace masaniya kullama zada ilmuha duk sanda iliminta ya karu da khawfa habin rabbi ha tsoron ubangiji na ƙara karuwa fatara asar zalika za a gurabin wannan tsoron Allah fi ibadati a cikin bautarta ga Allah wa ha da shige da ficenta na biyu al'amalu bil ilm aiki da ilmi ana kiran ki malam to sai ki zama kina aiki da ilmi Allah ya ce ya ayyuhallazina amanu lima ƙuluna. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون نعم الله سبحانه وتعالى يتياكم إيماني لم تقولون don me kuke faɗar ma la taf'aluna abin da baku aikatawa wato ma'ana in an ka wannan mutum malami ne ya kamata a same shi ne yana faɗa da cikawa wato aiki da ilimi